Rahman Rahim jama'a musulmai salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yawo shine sha hudu ga watan sha biyu shekara dubu biyu da sha tara miladiya amma in ji malaman tarihi kuma yau ne za mu kawo shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na tamanin da tara. kuma kamar kullum kuna tare da yahaya masussuka wanda a ta shine alkur'ani alƙur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kaɗai ne littafin addinin musulunci amma sauran littattafai na ɓangaren ahalus suna da na shi'a da na kowace ƙungiya ba ruwan annabi da su balle ma ya addini da su to amma akwai maganganun da ake na ɗauka hankalin jahilai sai a ce ai sun zo ne su fassara alƙur'ani shi yasa mu kuma muka yi alƙawari muka ce to a duk sati za mu kawo bayani na hadisi guda ɗaya da kuma ayar da wannan hadisin ya ƙaryata ko wani gungumen littafin da ake takama da shi a duniyar shi'a ko duniyar sunna ka je ka duba littafi wani a bangaren na shi'a domin mun ɗauko nasu za mu shiri kashi goma a cikin nasu ka duba annaji musaqib na at jizi'i na biyu shafi na da ashirin. Ya ce Alƙalamu marfu'un ala shi'ati ali wai an ɗauke alƙalami wato akan 'yan shi'a na ali don haka duk abin da za su yi ba za a rubuta musu komi ba shine Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ahli aduwahum wai shikenan duk abin da dan shi'a zai yi shi tun da dan shi'a ne ba za a rubuta masa zanubi ba to qur'ani kuma yace a'a man aka ce ba a ware kowa ba namiji ko mace ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه كاجي wa inna lahu katibu saboda haka yanda aka ce duk wanda ya aikin alkhairi kowaye yana mai imani sai an rubuta to haka shi ma mugun aiki duk wanda ya yi shi mai ya amal su an yujza bihi mai ya amal su an yujza bihi wa la yajid lahu waliya wala nasira saboda haka sai aka ce kuma man amila salihan fali nafsi man amila salihan fali nafsi wa man sa'a fa alaiha saboda haka duk wanda yayi aiki ko dan shi'a ko dan wace kungiya ko dan waye sai an rubuta in yayi na alkhairi a rubuta in yayi na sharri a rubuta ma yarfizu min qawlin ma yal sun'ati saboda haka waɗannan littattafan ƙaryata alkur'ani ne amma in akwai wani malami fa da zai daga yatsa ya zo kare waɗannan littattafan to muna kalubalantar sa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin